sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alpha Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Fayyi. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha za magana ne akan muhimmancin ɗakin karatu da ake kira library da turanci haka yake a yau za ku je tattaunawa akan muhimmancin ɗakin karatu Wakilin sashen Hausa Adamawa ya gayyato mana baki ɗalibai zauren tattaunawar mu inda za su yi muhawara akan muhimmancin da ɗakin karatu ke da shi ga rayuwar ɗalibai. To jama'a sai a gyara zama a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da ɗaliban da ya gayyato mana. Masu sauraro barkanmu da yammaci barkanmu da sake kasance da ku shirin yau da gobe. Yau ma cikin ikon Allah muna nan birnin Yola fada jihar Adamawa inda za mu tattauna da wasu ɗalibai kan muhimmancin ɗakunan karatu wato labirari. A baya za ka da ɗalibi ya san muhimmancin labirari inda yake zuwa ya karatu da ma bincike to amma yanzu kusan a iya cewa abubuwan sun canja wasu ce wannan garas nasaba da sauyin zamani ci gaba da aka samu da sauransu ah, kuma don tattalin goma tare da muhammad tukur da salisa dumuni abba kanada na'ima umar bakari to am barin sama da aisha a matsayin kina ɗaliba kina zuwa ɗakin karatu labarai Eto eh a gaskiya ina zuwa domin na yi karatu kuma in yi wasu bincike don guri ne da mutum zai kasance cikin yasuwa zai yi karatu ba tare da wasu abubuwa sun dame shi ba. In ce kina zuwa kaman a semester a zaman karatu mm. ah, kaman suna kike zuwa? Eto eh a gaskiya dai akalla dai ina zuwa wurin biyar shida haka. Mala Aliyu a matsayinka na ɗalibi kana zuwa ɗakin karatu gaskiyar zuciyarka? Gaskiya ban cika zuwa ɗakin karatu ba saboda zamani ya zo mana kusa a wayata kan iya binciken duk abin da nake so da ma abin binta ba domin diskushin da samu kaga wannan ne kashe mun karfin gwiwa ba ma sai na je library din ba saboda ko da na je ba abin da zan yi a can. idan misali kai ka manta kan cewa akwai abin da shafi dole idan a wayar ka ne ka ta abin da ka mu ka san su ba ka shi can kuma kyauta. Ta yi biyewa kyauta kila ba za ka samu abin da kake so ba wataƙila yanzu idan na sa data din idan abin da zan tambaya din ko abin da zan bincika ban gane ma'anar intanet din kuma zan iya sake tambaya ma'anar shi na sani amma idan ni kadai ne labari din na duba babu wanda zan tambaye shi wannan ma'anar to kaga ba zan iya wato na fahimci ka kirge kan ni dai sauki na bi da kuma tafiyar zamani to um eh, eh kamar zan kana dalibi ke kuma sau nawa kake zuwa ɗakin karatu bari amanda eto eh a kan ah, ina zuwa dai so at least kusa hudu ko zuwa su biyar haka ko me sa kake zuwa eh eh abin da sanake zuwa yawanci so da dama zaka ga idan ka shiga makaranta zaka samu akwai wanda wasu karatu ne ke zuwa so in na je na samu irin kuɗin da haka mai karatu zai zina mai shi ba karatu ya buƙaci shi karatu zai yi bani potential na shi mai karatu da kamata shi yasa nake gudun library in je musamman in je in yi ta tattauna da wa'inda na same su a wani saboda mu fahimci juna da su. Wajen sun ka shi karatu yana ƙara sani. Hakikani yana ƙara sani musamman ma idan na ji wancan wurin hankali na fi kwanciya kuma na fi duba abin da nake bukata wurin so sun bi kai kamar karatu. Kana ganin wanda ya zuwa da wani baya zuwa wa ta sani yakan eh, gaskiya zan iya danganta ba amma dai zan iya cewa gani gudun gari na ga cewa fisin mun kan fi fahimtar karatu da mada da karatu a wajen nan irin kana koyar da bishe ko na kana ba da tafiya wasu gida su aliyu a da ba sa zuwa ba sa abin da catholic ba yadda ma za a nemi littafi <laughs> tun da ba ya zuwa a yi eh, tunkar gasu dama yanzu wani aka yi lokaci shigar shi labiri zai duba wani takarda bi sai ba bai san da ma takarda ba sai zuwa da yayin farkon nan hakika eh. hakikanin gaskiya mu idan sai mun gurin mun ga mutane already kaga daga zaman mun zo kawai sai dai mu dan duba sama saboda mu saba zo muna dan duba zulin tubai saboda gobe haja ke kuma fa sau ke zuwa ɗakin karatu na bari. Akalla ni ina zuwa library so biyu so uku in yi yawa A Wata semester. Eh. Ko me su? Eh, ina zuwa biya akwai wa'in sun zaka kalla suna zuwa library ne don kawace suna karatu eh nan sun fi kowa kwazo suna karatu alhalin abin da ke su ba haka ne kawai da su ne. Tun kina zuwa ki kina ganin ɗakin karatu labar da amfani a gare ki? Eh to yana da amfani. Ta faɗa mana amfani. Amfanin shi a nan akwai wani littafin da zaka gani an muku question a ciki hmm. zai wani ma zai maka misali ya ce ka nemi littafi kaza za ka samu a ciki to a wannan shigan ka library za ka hangi takardar in har ka san sunan za ka iya gani sai ka ɗauka kuma ka karanta kaga wannan ma samun haske ne akan abin da malamin ya karantar da kai to tabbasin library yana da muhimmanci. Hajiya tun da ke ma kina zuwa ɗakin karatu kamar wani riba ko kuma zaki natija wani abin da kika ɗauka da kika je me ya burge ki ma tukuna ɗakin karatu. Ito wato abu da ya shi shine yawan aron littattafan da ake ajiyewa a gurin wanda idan zaka karanta littattafan ko da akalla ka samu biyu uku ka karanta zaka iya karuwa da wasu abubuwa dangane da course da kake karantawa? Ina kamar misali wani kan ce tamkar dandalin ko kuma mahada ne na dalibai Ta wannan fannin fa? eto eh to gaskiya wa'yansu ɗaliban ɗin suna shiga gurin ne kawai domin su yi surutu ba wai don su je su yi karatun ba. Wato kawai su domin su surutu? Je ne kawai su yi ta surutun su ko kuma su ranka da surutun ɗin a. A ka'idan ɗakin karatu na san akan ce eh, ba surutu. Eh ai karatun ba karatun ba ne a ransu shi yasa zan san ka'idan irin ba za su yi surutu a wannan gurin ba don guri ne na karatu da ka je ka nemi karuwa ne ba wai ka je kai wasa ba yanzu zamani ya canja kamar yadda shi aliyu um, yake faɗa kan cewa akwai abin da shi a wayarsa ma zai duba inda abun ki nemi ki ba shawara ne shi ne kawai a wayarsa akwai illa kawai mutum ya takaita kansa ga waya eto eh a gaskiya zan ce kamar dai akwai illa kamata a ce mutum littafi ke duba ba waya bayan da kasan duk da cewa yanzu duniya wayanci a tafin hannunmu yake komai za ka iya samu a gaskiya a littattafan ka samun karin bayani sama da waya don haka gaskiya akwai illa a ciki ya kamata a ba. a to kai aliyu kaji waɗanda suke zuwa gudun cewa kai ma kana zuwa ba su Eh, watakila dai baka fi mai da hankali ba ba gani kaman kan cewa ah, zuwa ɗakin katin zai fi maka maimakon kawai ka takaita kanka ko kuma ka tsaya kawai a waya salular ka kana duba abin da ke nema? Mm, ba wai na ce ɗakin karatun bai da muhimmanci ba ne yana da muhimmanci amma idan ka duba salon da ake rike ɗakunan karatun a yanzu shine ya bambanta da na da shi yasa kawai na mai da hankali na akan waya za ka ga yanzu wani takardar ma wani littafin in ka je nema za ka samu sabirin kulawa bera ya cinye kusan paragraph biyu zuwa uku a ciki ko kuma za ka ga dai wasu littattafan ma in aka je sacewa ake yi sai ka je kana neman takarda mai muhimmanci da ka gani a jerin sunayen takardun din sai ka je kai ta nema ba ka same shi ba ka samu babu an dauke yawa an akwai masu bukatar littattafan din su zama da shi mallakin to shi yasa kawai nace to da dai zan samu a internet internet kuma harka ce ta natsuwa dole ne idan zan samu lokaci sai na natsu abinsa wanda abin zan yi ba zan yi ina surutu ina ba ya kada abin sauran su haka yadda aka zama da shi amma in za a inganta shi a gyara shi to ko yanzu zan iya yada waya ta an koma library eh, to ka ji <laughs> yawa ko da ke yaran su wa hanya na ga yana magana kai dariya me zaka ce eh to ga ni da abin da zan ce kaga yanzu misali makarantar da ya karatu kenan a wurin kafin ka shiga na farko zaka aje zaka nuna musu aiki ka dinka kuma zaka aje ita takarda ka shigo da shi zuwa saboda kar su tunanin zaka dauki ko da wata kila ko su ka fita da shi a wurin ne na farko ke kira sannan kuma na biyu in ka shiga wannan gurin ya zama to cewa ko masu gadi wanda suke karar su zama gefe saboda misali karkar ma wani zai ka takura wanda su hutu ko kuma wata karkar da wani wannan duk suna kula da yanayin yin kuke zama a wurin ne saboda yanayin cewa ka takura ma wani duk yana karatu shi yasa idan muka zo na wurin ne nake samu in je wurin in zai karatu mun gaba hankali na kwance to kamar shi Aliyu da har yanzu ya karkata ga batun maganin yanar gizo musamman a waya da yake faɗa ba gani kamar kan cewa akwai inda yake dan kofar da kansa eh to gaskiya ni a nawa ganin ina ganin akwai inda ke samun gaɗa wannan saboda me yasa ni abin da yasa bana dan shiga wani sai da yanar gizo nan wani sai zaka samu abin da ka shiga yanar gizo zaka samu daban wanda ka zo ta cikin littafi zaka samu daban ne abin da yake wannan covid na shi yasa na fi mai da hankali da bangaren takardar ne in duba littafin hankali ya kwace kana nufin rashin zuwa daki karatu kan masa masu amfani da wayar salular su kawai su zama ragwaye wajen karatu da bincike kwarai kuwa yana saboda gaskiya ne kan yin zaka in ya kama wani gosi ka zai ka samu wani diga ya juma mai na karatu saboda me yasa a makarantu yanzu musamman za gane wayar da yara saboda su je library su je suna karatu saboda su fahimci yanayin abubuwan da ke yaro in ya gama wata kalma ya zaga na english turanci sai ka rike sai ka gane ina ma ya samu kuma primary school yake shi ne abin kulle kai to hajji naga kina da lokacin da shi aliyu yake mutum kan cewa shi kawai eh, ya fi karkata daga wayar salula eh domin na mu yi la'akari da abin da shi wato aliyu yake yake batu akai hmm. saboda za ka ga yanzu mafi akasari za ka ga wai ana cewa wai a shiga wannan facebook ko kuma a shiga twitter duk dai inda dai za a samu ai browsing ansa zai fito ko kuma wani abu dai daban da aka yi haka zaka ga ko a kasashen a tashashen yada labarai zaka ji suna cewa ka shiga fili kaza zaka samu ci gaban labarin ko kuma wani abu to shi yasa zaka kalla zaka yi tunani ko kai din ma duk abin da kake bukata a wannan wayan din zaka samu shi yasa na ga kan Aliyu ya maida hankali akan batun wayan amma ni nawa gaskiya a wannan takaddan dai eh, sabida a wannan takardar din zaka samu amsan abun da malamin ka yi maka zaka samu a ciki irin shi zaka samu kuma akwai wanda ma aka yi muku daga baya duka yana ciki amma idan ka fara ganewa ba ka fahimta ba idan ka zo ka gani ka bi da karantawa za ka fahimta a wannan takardar da ya fi. Wato yana dindindin kina nufin kamar kace na a yanar gizo kila za a iya sun ba. bayan da aka sa yanzu ba ma ba dole bane gobe a same shi wataƙila wani ya shiga ya yi hakin kuma ya tarwatsa ya rusa wani rumbun aji ba ne. Wani kai ke. Dama a ɗakin karatu mai wuya. A karatu ya kus kamar yadda shi wato Salisu ya yi bayani za ka ga a library wani zai shiga sai ya sace takardar wani kuma a'a in ya je sai ya fillifa. Hmm. Wani to haka yake yi idan ya je ya kalla ga inda nan yake so to sai ya yage shi ya rike a madadin ya tafi da takardar gaba daya kada da a kama to sai ya yage iya filin shi wani kuma zaka samu an yi takarda ne upside down mm. a cikin wajen bugawa zaka gani an ɗauki shafin nan na biyu an mai da shi na goma na goma an dawo da shi na biyu to kaga ana yawan samun irin hakan ma.

tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Ibrahim Abdulaziz bai yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. waɗanda suka yi kuma duka duka alamu duk sun yi dukkan cewa ɗakunan karatu na da muhimmanci a to yanzu kuma bari za mu duba ɗaya fannin dangane da ɗakunan karatu yadda ake kula da su kida kike zuwa ki ga yadda yadda ake kula da su yayi miki ko kuma da ku bukatan sauyi gani yadda ɗakunan karatu suke yanzu eh to a gaskiya yadda yake a yanzu dai ba kamar yadda yake a da ba ne kasancewar a da za ka same shi guri ne tsaftataccen guri mm-hmm. amma akasari yanzu ba kasafai za ka same shi a tsaftace ba to ya kamata a kawo gyara a wannan al'amarin. kula da tsaftan gurin din. kaji aliyu abin da ita ta faɗa kai me ya kamata a yi domin inganta waɗannan ɗakunan katu da aka ce ana shiga ana sacewa da makamantansu. to abin da ya kamata a yi shine a nan yanzu a lura akwai a koda yaushe ana samun ci gaba a zamanance idan ka duba akwai abin da ake kira e-library wadda za ka ga yanzu duk wani kundi na bayanai ko kuma duk wasu littattafai an ajiye su a rumbuna daban-daban amma idan ka shiga za ka buƙaci waɗannan ilabrari sai ka biya kafin kai amfani da su wani zai iya tasi daga zai taso daga wata jiha daga wata makaranta da ko ya samu abun da yake so ya karatu amma in aka bar shekara zube za ka zo ka shiga kyauta buƙatar ka bata biya ba amma in ka shiga wannan ilabrari din yanzu ka duba wasu wurare masu zaman kansu suna inganta waɗannan suna nemo littattafai na tsoffin profesoshi da sauransu haka sai su dauka su sa masu muhimmanci wadda da zaran ka zo za ka biya sai ka abun nan in ka zo kadi kana tunani za ka shiga ma za ka ga akwai password ba kai saka shiga ba idan amma idan ka biya za a baka dama ka je rumbun da kake so ka zaɓi littafin da kake so ka karanta ka kama hanya ka tafi. Bashir ka ji Nasir ke ga fice ne ka ji abin da shi faɗa kai ya kamata a yi domin a inganta ma an ta katun wato library. Eh to abin da zan ce game da wannan eh, zai sa inganta ta library gaskiya sai dai an sa kula a wannan wurin musamman daman yanci library kan wuri ne wanda yake bukatan tsafta kuma wanda ya kamata a cikin mutane su zo da su daga to sai a filin ne kama dai kaga yanzu inda ta magana ya karatu a wurin ne a wurin ne har musamman akwai wurin da suka aje ko fesa ma za wurin ne saboda inda ka zo na wurin ne ka yi ruwa ka sha wannan kuma is free a wurin ne kuma kaga wurin gwamnati ne to kaga a filin ne wurin ne sat kowane wayewan gari kafin nan mu zo wurin kuma mu zo mu samu a rufe sai an tsaftace wurin an share tukunna kafin na samu shiga wani zai zo makaranta musamman zai rinka ta don garin garin ne zai makaranta amma zai zo samu cewa idan wani shi zai gani kamfanin da labirarin wannan ya yake ya fi namu ne kwa yake in ya samu wurin da kuma ya gasa zai wannan labirarin wannan ya fi namu inda yake tsaba ke tsabta wurin inda yake wata ta tsabta baya ga tsabta idan ka duba baya ga na jihohi ko kuma musamman ma a makarantu akwai hukuma da gwamnatin tarayyar najeriya take da ita da take kula da dakunan karatu kuma a kowane jiha aka yi abin da kira national library eh, babban ɗakin karatu ne da ake bukatar ma'aikaci ne dan boko ne dan karatu kowa a kowane za ka haka waɗannan kuma wasu idan ka zaga sun zama tamkar kango ah, sai kawai ka ga aka ta a ba abin ne kamata a yi waɗannan ɗakin karatu kuma musamman ma na jihohi da ake sa kanin hukumomi ko kuma matakin tarayya da zan ce kamata sai a yi wannan eh, zan iya cewa ta mai ko zan ce ko gwamnati na sai dan duba ta sa ido game da wannan abu saboda abin ya samu ya inganta idan ba ta sa ido ba ba mun ban samu inganta ba irin wannan irin kana mun da fice irin kanan wani labirai in ba ta sa hankali ba mun ba zai ba. to su ma'aikatan kuma fa da sau tare ana zagin cewa su ma sa da hannu wajen wa dakunan karatu wannan wajen dauke eh, da kula da sace takardun ana saidawa. eh to wannan kuma zan iya cewa gaskiya ina ga ba don wani sabon sai ba don lokuta ba sakaci zuwa ne eh ta wata kila maybe su da suke zama wurin ne maybe ba dan kula da su eh ba kula da su a wannan bangaren saboda me yasa wannan ka kasan wani da dare sai ta iya kasancewa maybe wata kila ba a ba su hakkin su inda kamata wurin ma shi yasa wata kila maybe za su iya su saka haka su saki hannun su bari a yi abin da aka ga dama wurin ne shi yasa ka ga kun da mutum da kun da ba naka ba wasu na ganin cewa bari mu saki shaka don a wulakanta shi kaga babu dani. a kin ji abin da su suka faɗa kiyaye ke gani za a alkinta da kuma mutunta da ma suka daga darajar waɗannan ɗakunan karatu? Eh to gaskiya kaga a zamanin baya dai zance akwai zaka shiga library zaka samu littattafan da an tara su ka gani akwai not for sale a jikin mm. wa'insu wasu kuma zaka ga an sa stamp mm. alama dai wannan for free ne da 'yan makaranta amma sai ka samu ba a barin ɗalibai su ɗauka ko kuma a raba musu mm. sai a bar wa'innan littattafan a cikin library yana zaune kara zube inda za a yi la'akari a baya can idan supervisor na principal na makaranta ya zo suna dan kewayawa cikin aji aji ra'ayin yara wani irin cigaba kuke samu me matsalan ku ana ji to a wannan lokacin din ya kamata a ce sai su ɗalibai idan sun shiga wannan library sun gani sai su faɗa ga matsalan su in ya so a san yadda za a yi to amma sai suna ganin kamar yaran din za su dinga kai eh, na mutum masu zuwa kuma suna daukan littafin suna saidawa irin waɗannan wata kila kin taba gani a kasuwa an sa na fosir eh, ko kuma daga labari ne kuma kiga an kasa shi eh tabbas haka na gani don wannan kan ma jaka ne hmm. wanda aka kawo a raba ma yara na makaranta hmm. to amma sai ga shi a kasuwa to ina mutum littattafai to ina mutum littattafai to a wannan littafin shi ma haka akwai shi hmm. zaka ga an kawo littattafai wani kan ma na dan jami'in irin takarar siyasa haka hmm. ya kai wa ɗalibai makaranta to amma sai ka ba ka labarai sai gaishe a kasuwa don kin gani a kasuwa me ya kamata ke ki a matsayin ki wanda kike ke shi dakin karatu gaskiya idan na gani zan yi kokari ne in faɗa wa manya sabida a yi magana da su wato malaman makarantan hmm. a yi musu a jakunan su sabili da irin wannan din bayi da kyau wato su waje su jami'an ɗakin eh, karatu kenan su jami'an ɗakin karatu mm, wato kina gani kamar su suke saidawa kenan eh wani zaka gani su suke saida sabili da ba a ba su haƙƙin su yanda ya kamata mm. wani kuma rashin godiyan Allah ne mm. sai ka kalla yana shi in an bar shi wayo ne sai ya ɗiba ya ce yana sayarwa wani kuma zaka gani ya ɗiba ne na kai wa 'ya'yan shi a gida to masu sauraro gashi mun daukan gara bisa da duka alamu lokacin da ka ɗibar mana yayi hajiya me zaki dada ito eh, abinda zan da daɗa a nan shine ba wai komai in aka tashi sai a danganta shi cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi ba akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ce gidauna masu zaman kansu su ma ya kamata a ce suna tallafawa gurin kai takardu ko kuma jami'o'in makarantu haka domin tallafa makaratun yara ya ci gaba. ya kamata a ce dokan suna kawo karatu kenan eh sannan idan an kai ɗakin karatun ko ya kamata a ringa sa ido akan masu ɗauka suna sayarwa daga wanda ba sa sa dakunan karatu kuma fa'idin sa ido wani shara ke ba su tunda <laughs> eh to ya kamata su garzaya dakunan karatu domin zai kara buɗa musu kwakwalwa waya idan ka ce mutum zai yi la'akari da waya wani lokacin sakon message na whatsapp zai shigo ah. facebook zai shigo sai ka ga ya ɗauke maka hankali ka mantawa da mai kake amma idan takarda ne kaga hakan bai zai faru ba ba da haka ya kamata su koma ga dakon labari to amma aliyu ka je wani ila kada ka ji kada ke bayanin da eh, wani kina na bogi ne ko kuma abin da ake kira <laughs> wani ila ba eh, to kai me zaka faɗi gashi lokaci yayi eh abin da zan faɗa dai shine eh, dukkanin mu mun san inganta labirari yana da kyau idan aka inganta shi kuma aiki da shi yana da kyau ah, don haka muke roƙon gwamnati da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da su ji tsoron Allah su gyara shi su tabbatar da ingancinsa ba kamar za ka ɗauki labirari ka ba wani contractor ya gina ya zo yi maka irin ginin rumfan kasuwa ba kana ciki ya zo ya rubuta da ku in ka duba kuwa kwanaki na labirari da muke da shi samansa ya cire to in akwai littattafai a ciki kaga ruwa kawai za a kwasa a ciki to kaga irin waɗannan ya kamata a mai da hankali shi muke tsoro yasa ba mu zuwa amma aka inganta aka gyara shi to mu da iyalanmu gaba ɗaya za mu dinga maguni a can to kai ma anan a gugure ce me zaka dada eh to abin da zan yi faɗi da yawa kamar da suka ce kananan irin ko ko wasu abubuwa musamman irin makarantu da irin ko irin na irin dan bayan gari haka ko wani makarantu da ka samu kila ba su samu ci gaba irin ta bangaren labirarin nan ba ya kamata a dan duba a samu su hannu a taimaka musu saboda labirarin ta samu ingantuwa ta haɓaka a samu takardun da ake so. to muna godiya to hajiya me zaki da dake kuma. Oh, daga karshe dai abin da zan ce shine su dalibai su mai da hankalin su akan karatu sannan kuma masu biyan amfani da waya wato wajen yin karatu ya kamata su fahimci wani abu cewa karatu a waya ba shi bane karatu wanda za ka yi shi a cikin wannan takardun ya fi sabili da idan wata ran babu wayan nan babu kaifa kenan sabida haka su mai da hankali akan wannan karatun ɗin. Ta kuma yadda dalibai to yanzu to uh, kashi masu sarar gashi mun dago gara amma lokaci yayi muna godiya da wannan suka tallafa uh, waɗannan ɗalibai da kuma waɗanda ma sun kammala kuma za su kare ci gaba da kasantun da karatu ba a gama sai ran da mutum ya kuma ga boye gagar misali yanzu kan guda nake a madadin Aisha Usman Gebi ɗaliba ce ta ma sai Aliyu Muhammad Tukur da kuma Salisu Dumi Abba da Na'ima Umar Bakari to a madadin ɗaliban da ma waɗanda suka kammala muke cewa mu zama lafiya Yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama hawwa a yau. da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. Yawwa barka Shi wannan farfesun dankalin yadda da ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana ba na rabawa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yauwa za samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri gori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin nan. Eh su ake bukata. Hmm. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama. Za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya wai sama sama kenan yawa sama sama so babu kayan lambu a cikin. akwai kayan lambu hmm. akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantan ki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki sake tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane hmm. ba za su canja kolo ba idan sun ji wuta ko sun haɗu da wani kala kin gane hmm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kolo din su kolo zai baki kolo din da kike so suna gefe so zaki dan sa mai gidan ki ki soya kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abubuwa abubuwan ɗanɗanan na sama magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyowa eh ki zuzzura idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗebo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya ya ma dahu so sai ki zuba wata wajen ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa. wato mm. ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kaɗan za ta sa irin wannan girki tun san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin kin dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar ya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa za ki dauko tafashashen hantar ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yawa sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane yawwa da karas sai ki mayar da tukunya ki ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da husan sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so yawwa mm, ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala gafesuf din dankali eh bangaren nama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa eh. to ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi mara lafiya ko tsohuwa sosai eh ko mai diabetes ma yawa zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma sauraro sai an gwada akan sannan kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa akan kan yadda ya samu wannan girki. Masu sauraro kawo ƙarshen wannan shirin damu ne yau yanzu a madadin wanda ya taimaka yanzu a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokin aiki na da ya kira ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ku huta lafiya.